a jiya kungiyar kwallon kafa ta watford a gasar premier league mako na uku ta samu nasara kan crystal palace kwallo biyu da daya newcastle united kuwa ta sha kashi a hannun chelsea da kwallo biyu da daya wannan shine karo na farko tun shekaru bakwai rabon chelsea ta doke newcastle a gidanta fulham ta doke volley da kwallo hudu da biyu a yau manchester united za su kara da tottenham wanda shine wasa na tara. sai dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din tun daga shekara ta 1899 ta samu nasara so 90 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Tottenham so 51 yayin da aka yi kunnen doki so 48 a La Liga na kasar Spain mako na biyu a jiya kungiyar kwallon kafa ta Girona ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo 4 da 1 kungiyar kwallon kafa ta Espanyol kuwa ta lallasa Valencia da kwallo biyu da nema Sabiya a gida sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da Villarreal a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta labenta suna tare da kungiyar kwallon kafa ta salta figo atlantico bilbao suna tare da kungiyar kwallon kafa ta fiska da misalin karfe tara a siriya na kasar italy spal ta samu nasara akan fama da kwallo daya mai ban haushi a san mako na biyu cagliari kuwa sun tashi can jaras ne biyu da biyu da sasolo sai inter milan inda su ma suka tashi can biyu da biyu tsakaninsu da torino kungiyar kwallon kafa ta Florentina ta lallasa ciboy da kwallo shida da daya Udinese a gida ta samu nasara kan Sampdoria da kwallo daya mai ban haushi kungiyar kwallon kafa ta Genoa kuwa ta samu nasarar doke impoli da kwallo biyu da daya a yau Roma za su fafata da kasar da kungiyar kwallon kafa ta Atlanta da misalin karfe bakwai da rabi a can kasar ta italy a kasar jamus kuwa bundesliga na kasar jamus din mako na biyu mako na farko kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05 ta doke kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart ne da kwallo daya mai ban haushi. Borussia Dortmund ta yi rawan kwallo a ragar Leipzig da kwallo hudu da daya. A Ligue na kasar Faransa kuwa Lille a wasan mako na uku ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Guicam da kwallo uku da nema. kungiyar kwallon kafa ta grandis ko ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta monaco da kwallo biyu da daya marcel a gida sun tashi canjaras biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta rennes a ɗaya labarin ko yana nuna cewa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Genua a wasan da suka yi a jiya tsakaninsu da impoli wanda suka doke impoli kwallo biyu da daya sun samu nasara ko kuma sun kafa wata tarihi a wannan wasa inda suka shafe tsawon minti arba'in da uku suna zaune shiru ba tare da sun yi kalmomi ba wannan yana nuni ne da cewa suna nuna jimamunsu ne ga mutuwan waɗansu mutane arba'in da takwas da suka rasa rayukansu a wani lokaci na hatsarin inda gada ya karye da su a wannan shekara da muke ciki a farkon watan agusta a can ƙasar italy idan muka leka bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Danny Rose mai shekaru 28 da haihuwa na shirin komawa kungiyar kwallon kafa ta Marcel a mazaunin aro domin ya samu kansa a cikin wasa shi kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta everton wato theo walcott wanda baya samun kansa a cikin wasa a kasar ingila shekaru biyu da suka wuce ya ce har yanzu yana da karfin gwiwan dawowa kan ganiyansa da ci gaba da fafatawa kasarsa ta ingila wasa iya abin da ya sawaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya